Kalangu, studio Kalangu. Tahia Kalangu, studio Kalangu. Tahia Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu ne kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Masu sauraro mutari Muhammadu ne yake muku lalir marhaban kasancewa da ku a cikin wannan shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ESN ta tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki uku. Wata tawagar 'yan majalisa na tarayyar Turai suna rangadi a Agades. A rahotonmu na musamman za mu mayar da hankali ne a kan matsalolin samar da takardun haihuwa a Departement ɗin Saye da Torodi. Ƙungiyar ɗalibai sn ta yanke shawarar tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki uku. Wannan yajin aiki yana zuwa ne bayan na kwanaki biyu da suka gudanar a satin da ya gabata. Ɗaliban suna buƙatar a share musu hawaye ne akan matsalolin da ke ci musu to a ƙwarya da suka ginda yawa gwamnati. Sai mu saurari sakataren ƙungiyar sn Idar Muhammadu a hirarsa da Habibu Garba. eh mun ce matsalolin nan mu ba za mu yarda da a ce gwamnati ta kasa ko ta durkusa sama wannan matsalolin abubuwan da yau muke nema a biya mu alawus alawus wanga alawus wanda ake bada na hutu wanda ake ce ma bursa da vacance a turance duk ɗalibi ka hamsin da biyu ne ke gare shi duka ɗaliban Nijar wanda suke cikin ƙasa wanda suke waje kuɗin ba su kai miliyar biyu da kuɗi wannan ganin an kasuwa wanda suke kawo abinci cikin gidajen tuwo na jami'o'i da harkar motocin hawa muka ce duka kuɗin aka yi da su ba kuɗi ba ne wanda za su sa gwamnati ta kwanta ba saman su muke ga matsalolin da gwamnati ta haƙarin su kuma tana ai magance su rana guda ko kana biyu in akwai niyya Hadaddiyar ƙungiyar malam makarantun boko 'yan kwantaragi Coz Niger Sinasef sun gudanar da wata haɗuwa a ranar Asabar ɗin da ta gabata domin tattaunawa a kan matsalolin da ke ci musu to a ƙwarya dangance da yarjejeniyar da suka cimma tsakaninsu da gwamnati. Shin kowace matsaya suka cimma a wajen wannan ganawar Gungu Muhammad Antanin ya tuntuɓi Shebu Dambashi na ƙungiyar Coz Niger Sinasef ta wayar tarho ga abin da yake shaida masa. Matakin farko da muka ɗauka shine wallafa sanarwa da za mu yi ranar 23 ga watan disamba bisa halin da makarantar boko ke ciki da malumman ba da karatun. Mataki na biyu da zaran an komo ɗaukar karatu bayan hutu za mu tsara zaman dirshin hudu ga watan Janairu a harabar minista mai kula da ma'aikatan gwamnati domin mu tunasar da gwamnati alkawarin da ya ɗauka. dangance da ɗaukar malaman karantarsuwa da kuma lamari na karya yarjejeniyar alkawali ta tsakanin shi da malaman. da gwamnati ya keta. Kanan mun tsaida gudanar da rangadi na faɗakarwa zuwa ga magoya bayanmu manufar mu ita ce mu jaddada ma magoya bayan mu gurmazon da za mu yi domin mu kimtsa su zuwa ga wannan kokowa. Kun ji matakan uku da muka ɗauka ga wannan haɗuwa da muka yi shekaran jiya. Ma'aikatan kamfanin haƙo da sima na Malbaza da ke cikin yankin jihar Tawa sun gabatar sun gudanar da wato sun dakatar da aiki na ranar Alhamis makon da ya gabata domin nuna buƙatar su zuwa ga wato wannan ma'aikatar da a biya su bashin albashi na watanni shida. Wannan al'amari dai ya sanya ɓangarorin biyu shiga sasantawa tsakaninsu domin samar da maslaha. Balkisa Hamidu ta tuntubi Ali Sani Manzo, sakataren ƙungiyar ma'aikatan ta wayar tarho ga abin da yake cewa. a Euh, a zahiri mun kasance ne a gaban ma'aikatar da ta samu kanta cikin hali na matsalar kudade kuma ma'aikata na tambayar hakokinsu. Ƙarshen ta an samu sasantawa, shugabannin ma'aikatar sun amince su biya albashi na watanni biyu. A gaba za a yi wata haduwa domin idawa da basussukan albashi kuma mun amince da haka. Idan ba a cika alƙulla ba, tuni mun ajiye takardar shiga yajin aiki a karon farko kenan za mu ci gaba amma na tabbata shugabanni ba za su yarda su saba alkawalin ba domin amfanin ƙasa ne amfanin mu ne ma'aikata kuma amfanin masu saka jari ne ina tsammanin ba za mu kai wannan wurin ba Wata tawagar 'yan majalisa na tarayyar Turai kimanin biyar tare da rakiyar takwarorinsu na ƙasar Nijar a yau dinnan sun kai wata ziyara a Agades inda suka samu tattaunawa da mahukuntan yankin dangance da wato kaurace dangance da kwararar bakin haure da kuma doka ta dubi da goma sha biyar da ta kawo wato cikas a kan safarar baƙin haure. Sai mu saurari da shi Anne Arnold, ɗaya daga cikin 'yan majalisa na tarayyar Turai a yayin da wakilin Musa Maman yake masa tambayoyi. Benin da mahukuntan ƙasar Nijar suka isar mana sun lamuntar da mu bisa ga matsalolin da ake fuskanta na tattalin arziki dangance da matakan da aka girka na kokowa da al'amarin bakin habre. Za mu isar da wannan sako ga hukumomin ƙungiyar ƙasashen Turai. Aiki ne mai ɗaukar dogon lokaci da ya kamata mu inganta ƙasashen Turai da ƙasar Nijar. Haka zalik ya waje ba a samu sakamako cikin takaitaccen lokaci. A yankin jihar Agadez akwai mutane masu buƙatar taimako mu kuma a nafiyar ƙasashen turai muna da buƙatar ganin sakamako da ke nunar da daidaito ga kwararar bakin habre wanda za a girkawa cikin ka'ida abin da ke da mahimmanci a nan shine kare haƙƙin ɗan adam haƙƙin bakin habren haƙƙin ƙasashen da ake bi a wuce da kuma haƙƙin ƙasashen da ke karɓar bakin auren kenan sai an zartar da dukkan wa'annan ayyuka masu ɗimbin yawa bisa ka'ida mun gansu matuƙa da bayanan da muka saurara par entendu. Babbar cibiyar raya al'adun ƙasar Amurka da ke nan birni mai ta shirya wani zaman taron tattaunawa a kan ƙarancin abinci, inda da yawan jama'a da ke da ruwa da tsaki a wannan lamari suka halarci taron. Mamman Sani Abdu shine sakataren hukumar Trozen ya bayyana mahimmancin wannan haɗuwa a hirarsa da Al'amin Washar. mun gani nasu kundin da namu na yan Niger Speed yan Niger kamar hanyoyin sun zo ɗai hanya wajen uku bisa biyar tare muke taimaka mu talakawa eh, masu karamci abinci da yin gandari na yin noma da kuma eh, yara da mata masu tamowa to shi yasa mun ka kama wanga aikin mun ka ceto ƙara mu zo mu kakkama tare da mutanen gwamnati da mutanen association wannan kungiyoyi daban-daban da na yara da na mata a zamna a gani wace hanyoyi ya kamata da a taimaka ma talakawa a taimaka ma mutane masu karamci abinci da masu karamcin abincin dabbobi kun ga bana da mana wani wuri ba ta yi ba dole ne ko mu diba mu gani ina ne kamata ayi wanga ayyukan dan saboda mutanen kasan mu na Niger su ci umarnin taimakon gwamnatin Amurka Wata tawagar cibiyar kasuwanci ta gudanar da rangadi a cikin yankin jihar Tilaberi, inda ranar goma sha hudu ga watan Disamba suka gana da 'yan kasuwa da shugabannin kamfanoni na Filinge a gaban mahukunta na wannan yankin. Shin ko menene mahimmancin wannan rangadi? Alhaji Burema Mummuni shine shugaban tawagar ga abin da yake shaidawa Abdullahi Bagasa. Comme Kamar yadda aka saba sau ɗaya ko sau biyu a shekara, biron Chamber de Commerce na gamuwa tare da dukkan 'yan kasuwa, 'yan kwangila domin samun masaniya akan matsalolinsu, mu kuma faɗakar da su mu kama musu domin yin takardun da suka dace ga ayyukan da suke yi bisa ga ƙa'idodin da dokar ƙasa ta tanada. Domin ba wata fa'ida na a yi aiki ba bisa tsari ba, aiki a yi shi bisa ingantaccen tsari mai fa'ida kuma bisa ƙa'ida. Domin kama sama musu chambre de commerce na gwada musu yadda ake yin takardu a sauƙe kamar su nif rajistan kasuwanci da kuma yaya ake a same su a chambre de commerce ta telebiri su samu takardu ba tare da wahala ba cikin sauƙi domin gwamnati ya ƙayyade komi don a baiwa matasa damar su samu yalwata bisa aikin kwangila ko na kasuwanci. A ci gaba da tsarin tsabtace birni ya mai na dawo da martabarsa domin ya karɓi sunansa na babban birni, shugaban babbar da'irar birni ya mai ya ƙaddamar da wani aiki na kakkaɓe duka waɗansu tsaffin motoci da ake ajiyewa bisa kan hanyoyi ba bisa kan ƙa'ida ba, a cewar Yakuba Sule, sakataren da ke kula da sashen kasuwanci a babbar da'irar birni ya mai. Wannan aikin yana gudana daidai a cikin dukan da'irorin babban birni ya mai sai mu saurari abin da yake cewa. Euh, Mahukunta tun da euh, daɗewa sun yanke shawarar dawo da martabar tsabtar birnin Yamai euh, wajen kawar da duka waɗansu abubuwa na cinkoson ajiye kayayyaki bisa hanya ba kan ƙa'ida ba. Yanzu haka ana ci gaba da aikin, inda yanzu ma muna da wata ɗaya a gaba na ganin cewa idan za mu iya kai ga kowane ɓangare na da'irar babban birnin Yamai. Bayan da'irar Yamai ta hudu ta uku a hali yanzu muna a matakin da'irar da'irar mai ta biyu ne, wanda kuma daga baya za mu isa a da'irar mai ta biyar. Za mu tursasa jama'a, saboda yanzu haka mun ga jama'a sun ja baya. Alhali kuwa muna son taimakon kowa da kowa. Misali da farko 'yan gareji, saboda a yau gurin da muke da shi na tsabtace birnin mai ba zai taɓa cimma nasara ba, sai da taimakon kowa da kowa. a realite si Niamey est avec le concours pour de tout le monde. sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri. baya iya koma ƙasarsa domin kare rangarsa dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu Kira kyauta ne kuma cikin sirri. Za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To yanzu za mu shiga kai tsaye a cikin wato rahotonmu na musamman. Samar da takardun haihuwa ‘yanci ne a mataki na farko ga yara tun haihuwa, sai dai da yawan iyayen yara suna sakaci, saboda haka ma'aikatar da ke samar da takardu suna fuskantar matsaloli a cikin departament ɗin saye da torodi. ma'aikata da mafi yawan akasarinsu aiki ne suke na sa-kai ya sanya suna barin aikinsu sannan a wani ɓangare magajin nan gari su ma ba sa ba da wannan abin mahimmanci yakubu wato halidu shine daraktan ma'aikatar da ke samar da takardu a sai da turodi ya yi wa wakilinmu shebu mamudu ƙarin bayani La population continue toujours à parcourir de longs trajets pour avoir accès aux actes de Al'umma na tafiyar tazara mai nisa domin samun takardun aifuwa. Haka ɗin ya zama ƙalubale yana kawo da baibayi ga tafiyar yau da kullum ga ma'aikatar mu. Da haka kuma al'umma ba za ta samu cin moriyar rarraba ƙananan hukumomi ba. A wani fanni kuma al'umma ce gare mu wadda ta kasance tana gudanar da kai da kawo na kiwo kamar al'ummar Fulani wadda duk da fafutkar da muka yi na waye kai muna ganin har yanzu akwai da dama da ba su fahimta ba da amfanin da ke ga yin takardu ga ɗan ƙasa. Shi yasa a yayin zagayen mu na ƙarshe na bayan nan a cikin karkara wasu har tambayar mu suke wai ko ba a ma yaro takarda yana ƙarami ba idan ya girma yana samun takarda kenan kun ga ba su gane ba har yanzu. Zan iya ba ku raskunar jimillar takardun da aka samu aka yi a cikin kwamin kwamin a cikin gundumar mu ta sai akwai kwamin uku. Kwamin ɗin nan uku sun kumshi gari da da bakwai. da gidan likita ɗari da goma a cikinsu ma'aikatar yin takardu ɗari da da saba'in takwas ke akwai inda kuma a yanzu ɗari da hamsin kadai ke gudanar da aikinsu da haka din ma sakamakon ya samu ne dangance da kai da kawowar da ma'aikatan kiwon lahiya suke suna dafa mana a wani bangare wasu ma'aikatanmu dangance da wasu matsaloli da dama sun bar aikin a bana domin ba su da albashi ba su samun kuma wani goro a kai kuma sai ya kasance yawancinsu wa'anda muka baiwa horo ne suka tahiyar su wannan al'amari ya gurgun inganta tafiyar ma'aikatan a cikin gundumar tamu. A cikin kwamin ɗin Makalandi, Torodi, da wani bangare na kwamin ɗin jalajo a nan ne muka fuskanci wannan matsala. A dai dukkan kwamin ɗin sun fuskanci barin aiki na ma'aikatar sai dai a tamu mun samu cike gurbin wa'anda suka bar wurin a can ba wani reshen ma'aikata da aka ruhi amma wasu kwamin din sai dai a tarra rajistan ashe ba wanda zai yi aiki shi yasa ma bana ba mu samu sakamako mai kyau ba magajin nan gari ya kamata su kama mana bai kamata ba a ce gwamnati kadai ake ganin yana tafa fuska meri ba su sa hannu su hudo kuɗi domin su tallafa les ne pas la main la poche pour le travail To da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya.